janar muhammadu buhari wanda ya nuna jin daɗinsa da ma yadda al'umman jihar kullum ke yin tururuwa suna shiga jam'iyyar apc ya ce nan ba da jima ba za a magance wannan rikici don haka ne ma shawarci waɗanda abin ya shafa da su yi haƙuri su haɗa kansu alhamdulillah a gwamna da kanshi ya zo mun gaisa a airport wanda shi ne babban murna da na gode to ai tsarin da muke da shi a ƙasa duka kowane jiha su za su zanna gane bambancin su shirya tsakanin su tunda siyasar jiha su ce wadda za ta tafi zuwa tarayya to sai dai kuma da yake amsa tambayoyin manema labarai gwamnan jihar murtalan yako ya ce su kan ba sun shigo bane don kwace jam'iyya mun haɗa kai bana tafiya dai za a yi tafiya ba wani abin da ya dame mu da wani za mu shiga fatin nan kowa ya bar fatin sa na da wanda ta mutu yanzu mun shiga fati ana kiranta apc kowa ya fara diga zilo ne wannan fana zuwa ne yayin da wasu yayan jam'iyyar pdp a jihar adamawan ke mai da martani ga kalaman yan yakusiya na cewa yanzu kan pdp ta mutu alhaji yaji gombe jigo ne a jam'iyyar pdp ba wani abin da ya faru ba ban ma san ma ni akwai abin da ya faru a jihar adama ba ko miskala zartin wallahi razanar ne rami ai nasibi ne wanda Allah ya ita PDP da haka maganar razana ba ta taso ba in har dan me zama za mu razana me kaga muka fasa yi a jam'iyyar PDP a jihar Adama menene razanar da mu ba wani abun da ya razanar da mu zabe za mu yi za mu shiga zabe in an tana nan in Allah da kuma aka shiga za mu ci zaɓe su wayan jigajigan PDP su suka kawo ta Murtala in yau kasan dan NPP ne dama ya kuma ginin sa inda ya fito